radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara wasa shirin shirinsa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauke da su ba wani gautar dai muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda ke kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu man katsina saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shirye mu wanda suka hada da shirin nan na muleka iran da kuma shirinmu na karshe wato kide-kiden iranewa duk tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi sadi usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 21 ga watan satumban shekara ta 2021 wanda ya daidai goma sha ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 112 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan satumban shekara ta 1909 aka haifi da ta kwame nkrumah shugaban kasar ghana na farko sannan kuma wanda ya jagorance mutanen kasar zuwa samun yancin kai daga hannun turawan ingila in mulkin mallaka dr kwame nkrumah ya kafa jam'iyyar ghana national party sannan kuma shekara ta 1951 ya zama firaministan kasar ghana na farko bayan zaben gama gari wanda aka gudanar a kasar dr kwame nkrumah ya ci gaba da gwagwarmaya har zuwa lokacin da turawan mulkin mallaka na ingila suka baiwa kasar ghana yancin kanta a shekara ta 1957 a lokacin mulkinsa sojojin kasar ta ghana sun yi yunkurin yi masa jiyon mulki a lokuta daban-daban amma ba su sami nasarar yin hakan ba sai dai a shekara ta 1966 a lokacin da joseph ankara ya jagoranci jiyon mulki wanda ya kifar da gwamnatin nkurma a lokacin da yake ziyarar aiki a kasar china nkurma ya taimaka wajen kafa kungiyar 'yan mu wato non-alliance movement da kuma kungiyar haɗin kan kasashen afirka oau wadda ta zama a afirka daga bisani wato au kwame nkurma ya rasu a shekara ta 1972 a kasar romania da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 27 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan satumban shekara ta 1994 majalisar dokokin ƙasar faransa ta kafa dokar hana mata 'yan makaranta sanya hijabi a makaranta faransa ta kafa wannan duka a daidai lokacin da hakan ya yi hannun riga da abin da yake a rubuce a cikin kundin tsarin mulkin kasar wanda bai kowa dama a kasar da ya aikata addininsa a daidai yadda ya fahimta ba tare da wani yana da haƙƙin ya hana shi ba matuƙar dai ba zai cutar da jama'a ba amma maimakon jinye dokar amma ƙara faɗaɗa ta ne daga bisani inda ta haɗa har da kasuwanni da kuma wurare na taruwar jama'a. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana Shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta ga labaran duniya mai karantawa muhammad amin farko muhimman kaninsu ministan harkokin wajen kasar iran zai gana da ban sakataren masar ɗinkin duniya antonio guterres an kama sojoji 40 da ake zargi da yankurin juyin mulki da bai nasara ba a kasar sudan hukumar fifa na duba yiwuwar mayar da gasar cin kofin duniya duk bayan shekara biyu yanzu kuma ga cikakkun labarun ministan harkokin wajen kasar iran zai gana da babban sakatare janar masar ɗinkin duniya antonio guterres a dai lokacin da ake shirye-shiryen fara gudanar da babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 76 a birnin new york na kasar amurka a birnin new york na kasar amurka ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahian ya faɗi cewa zai gana da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da mawakilan ƙungiyar tarayyar turai a harkokin kashen waje da tsaro a tsawon kwanaki da zai yi a lokacin taron na majalisar ɗinkin duniya da za a yi har ila yau ana sa ran za su tauna da takorinsa na kasashen faransa da burtaniya a bayan taron domin taunawa game da mai batutuwa da su shafi su an kama sojoji guda arba'in da ake zargi da yunkurin juyin mulki da bai nasara ba a kasar sudan gwamnatin kasar sudan ta sanar da murkushe wani yunkurin juyin mulki da soji suka yi a yau talata kuma an cafke sojoji guda arba'in da ake zargi da hannu wajen kitsa juyin mulkin ya zaka dai al'amura sun koma daidai kamar yadda suke a cewar majiyar tsaro ta gwamnatin kasar ta sudan wata majiyar gwamnatin kasar sudan ta nuna cewa masu yunkurin juyin mulkin sun yi kokarin mamaye gidan rediyon kasar da ke birnin andurman da na sauran jihohi hadda na birnin khartoum ne sai dai ba su yi nasara ba a nasa bangaren kakakin majalisar gwamnatin kasar muhammad alfaki suleiman ya faɗi cewa nan gaba kaɗan gwamnati za ta yi wa al'ummar ƙasar jawabi game da halin da ake ciki kan batun juyin mulkin da bai nasara ba ƙasar sudan dai na siraɗi na mulkin demokuraɗiyya tun bayan da soji suka kifar da gwamnatin umar hassan albashir a shekara ta dubi da goma sha tara bayan da a kwashe watanni hudu ana zanga-zanga yanzu haka dai gwamnatin haɗaka da soji da fararen hula ne ke jan ragamar ƙasar ta sudan wadda ke fuskantar matsalar tattalin arziki da tsaro To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Gwamnatin tarayyar Najeriya ba ta nufin falas sunayen waɗanda ake zargi da ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci a ƙasar. A wata hira da gidan talabijin ɗin Channel TV ya yi da kakakin shugaban Najeriya Femi Adesina ya bayyana cewa gwamnatin tarayya ba ta da sha'awar falar sunaye ko kunyata waɗanda ake zargi suna da hannu wajen ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci a ƙasar. gwamnati ta fi sha'awar ganin ta ɗauki matakin bincike da kama waɗanda ke da hannu domin gurfanar da su a gaban kuliya manta sabo. wannan bayani ya fito ne bayan tambayar da aka yi wa kakin shugaban ƙasar ko akwai yiwuwar shugaban ƙasar ya yi magana game da yunkurin da haɗe dawar larabawa take yi na sanya sunayen 'yan najeriya cikin sunayen jerin 'yan ta'adda waɗanda suna daga cikin mutane 38 da haɗe dawar larabawa ɗin ke zargin ɗaukar nan ayyukan ta'addanci a kasar da ƙarshe ya bayyana cewa yanzu haka ana ci gaba da gudanar da bincike a matakai daban-daban kama daga matakin hukumar yaƙi da cin hanci rashawa efcc da kuma hukumar laƙin asiri ta ƙasa ya ƙara da cewa da sannu za a gurfanar da su waɗanda ake zargi ɗin a gaban kotu domin hukunta su daga karshe za ku ci cewa hukumar fifa na duba yiwuwar mayar da gasar cin kofin duniya duk bayan shekara biyu hukumar kwallon kafa duniya fifa tana shirin gudanar da wani zama ta yanar gizo wato intanet domin gyaran fuska a gasar kwallon kafa ta maza da mata da ake gudanarwa har ila yau za a tattauna game da batun mayar da buga gasar cin kofin duniya duk bayan shekaru biyu maimakon shekara hudu da ake yi a halin yanzu ya zaka dai hukumar ta fifa ta kafa kwamitin da zai tattauna game da batun gyaran fuskar da ake son yi wanda daraktan kula da ci gaban kwallo a duniya Asan Wenga yake jagoranta tare da takwararsa a bangaren mata Jill Elise. Sai dai kuma hukumomi da ke wakiltar nahiyoyi kamar hukumar kwallon kafa ta Turai da kuma CAF ta Afirka da kuma CONMEBOL ta kudancin Amurka suna rashin amincewarsu da wannan sabon tsari da ake son bullowa da shi na yin gasar cin kofin duniya duk bayan shekaru biyu. Sai dai wasu na ganin idan aka kusanto da lokutan da ake buga waɗannan gasa yaushe 'yan kwallon kafa za su rika hutawa ina ake al'akari da gasar da ake bugawa a duk shekara sai dai wani bincike da aka gudanar ya nuna cewa mafi yawancin masoya kwallon kafa a duniya suna sha'awar a rika buga wasar cin kofin duniya din ta maza da mata a duk bayan shekaru biyu to ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan suka zo muku daga nan radio voh hausa daga tsakiyar birnin tehran da aminu ibrahim kiya kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na muleka iran muleka iran bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barka mu saka saduwa a cikin mu na muleka iran ne wanda a sa muke kawo muku bayanai game da tarihi muhimman wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini da sun abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma yin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu wa sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu kuma bari mu tsunduma cikin kwarar shirin a yau shirin namu zai kawo muku tarihin wasu wurare ne na addini da ke nan kasar iran masu daɗan tarihi da farko bari mu kawo muku takaitan tarihin babban masallacin da movan ba masallacin atik na da movan yana ɗaya daga cikin guraben tarihi da kuma gine-gine na addini da aka yi su a zamanin mulkin salujikawa wannan masallacin yana da kima da tarihi da yawon buɗe ido na yawon buɗe ido da ke lardin tehran a birnin da mavan wurin mafi daɗewa a cikin wannan masallacin shine hasumiyarsa hasumiyarsa ta tubali da aka yi kuma shine ginshikin da ke cikin farfajiyarsa amma sauran bangorin cikin masallacin ba su da dadewa ba su dade ba kamar sa dukkan su shekarun baya baya aka samar da su babban masallacin da mavan da ke bangaren gabashin garin da mavan an gina shi ne a kan tudu kuma an gina shi a wajen da ake aka gina tsohon masallacin na asali bisa abin da ya zo a tarihi tarihin gina wannan masallacin yana komawa ne zuwa zamanin daular Salujikawa sai dai wasu daga cikin masana tarihin ƙasa sun yi amanna cewa tarihin wannan wuri ya wuce inda aka ambata ya wuce inda aka ambata yana da ɗan tarihi tun kafin zamanin daular Salujikawa haka zalika wasu sun yi amanna cewa asalin tarihin wannan wurin yana farawa ne daga wasu masu bautar wuta kafin daga bisani a canza shi zuwa masallaci saboda lokacin addinin musulunci yana sabon shigowa wajen wannan yasa aka canza shi daga wannan wuri da ake amfani da shi a da ya koma wuri da ake yin sallah a matsayin masallaci. a lokuta daban-daban bala'o'i na ɗabi'a sun afku a wajen kamar girgizar ƙasa wannan ya sa an kwashe tsawon shekaru ana yawan sabunta shi ana sa ya gina shi bayan an samu irin waɗannan matsaloli bisa majiyar tarihi gina wannan masallacin a shekara ta 821 hijira shamsiya an sake ƙara girmansa a zamanin daular sarjukawa bugu da ƙari so biyar ana sake sabunta shi ko a yi masa kwaskwarima a shekarun 927 zuwa 100 zuwa 1081 hijira shamsiyya. wasu sun ce an sake sabunta shi a zamanin mulkin safawiya ma tsarin ginin masallacin zane mai kusurwa hudu yana da tsari mai kusurwa hudu kuma ya kunshi zaure da aka yi da katako da ɗakuna da hasumiya da haraba a ƙarƙashin ƙasa wannan hasumiyar tana ɗaya daga cikin sauran abubuwa da suka rage na guraben tarihi na zamanin mulkin salujukawa kuma yana gefen arewa maso gabashin masallacin kuma har yanzu yana nan a tsaye bayan kanoni aru-aru da suka gabata an yi wannan hasumiyar ne a gefe guda a ɓangaren arewa maso gabashin katangar masallacin a yayin da ɗaya hasumiyar tana makale da katangar masallacin ne kuma ba a yi mata wani zane ko kwalliya ba a lokacin sabunta ginin masallacin ko gina masallacin a bangaren da ke sama na hasumiyar masallacin an sake gyara shi don haka wannan hasumiyar tarihinta yana komawa ne zuwa ga zamanin daular sarujukawa kamar yadda muka ambata a sama duk da dai sabanin ra'ayi da ake da shi na masana tarihi game da wannan wuri kuma an kawata tare da tsarin rubutu irin na kufa da fari da shuɗin launi an kawata shi ne da rubutu na aya ta hamsin da shidda ta cikin suwatul ahzab yanzu kuma sai farfajiyar ba masallacin da mavan wanda an gina farfajiyar ne da tsari mai kusurwa hudu da kuma wani waje da ake tara ruwa da wata rijiya a tsakiya kana farfajiyar an sanya mata kankararren dutse da aka gyara shi ya zama kamar tayal a bangaren arewa maso gabashin farfajiyar kuwa akwai wani babban falo da bangaren gabas maso arewaci da maso yamma kuwa akwai ɗakuna daban-daban a bangaren kudu da kudu maso yammacin farfajiyar kuma to a nan ne ma ake gudanar da salloli a cikin masallacin ihramin wannan masallacin yana kudu maso yammacin babban ginin masallacin ne haka zalika akwai wani mihrabi karami a wannan masallacin wanda ya yi kama da mihrabi na asalin masallacin wannan ihramin bisa zance mafi rinjaye an yi shi ne a zamanin gwamnatin sarki fatiha ali shah kajar wanda aka sabunta kuma aka yi wasu gyare-gyare a wajen daga baya to masu saurari gashi mun ɗauko bayani tiriyan-tiriyan amma lokacin da aka ɗaya mashin ya da mu ya zama wajibi in ɗaga aya a nan amma a biyo mu bashi a shirinmu na gaba za a ji mu dauki da ci gaban bayani game da wannan babban masallaci na Damavan. To kuma a madadin waɗanda suka taimaka har shirin kammala ni da na kan shahara ku yake cewa ku zama lafiya kuma kada a sha'afa ana ci gaba da biyan shirye mu a shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kidikidin iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa kide-kiden iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa to a yau shirin namu ya gaito muku iman shahabi ne domin baje kolin irin waka da ta mana ai saurare lafiya da fatan ma saurare sun ce tare da mu kuma za su ji shirin masu iya magana dai na cewa waƙa bakin mai tafi daɗi ai saurare lafiya. thank دلمو گرفتم تموم قصه ها ازم جدا شد یه جوری وابسته شدم که حتی پلک زدی روزگارم سیاه شد این همه زیبایی منو میکشه فاتح قلب من امونم بده من تو گذشته خودم گم شدم تو با نگات و نشونم بده چی بهتر از اینه که فال چشمات آیندم و دار رقم میزنه وقتی کنارم یه حسی میگه تموم دنیا زیر پای منه چی بهتر از اینه که فال چشمات آیندم و دار رقم میزنه وقتی کنارمی یه حسی میگه تموم دنیا زیر پای منه خاطره های فردا یه ستاز قلبم گرفتو گرفت و تموم قصه های کهنم تو که تموم زندگیم دستته چه حرفی میشه روی حرف تو چی بهتر از اینه که فال چشمات آیندم و رقم میزنه وقتی کنارمی یه حسی میگه تموم دنیا زیر پای منه چی بهتر از اینه که فال چشمات آیندم و to madalla da iman shahabi a cikin wannan waka da ka gabatar inda ka baje mana kolin irin nau'in waka da kake dauke da ita da fatan masu sun gamsu kuma ta kayatar da su kuma a nan janin zamun shirin sai a nan gaba za ku ji mu dukkan sabon shirin amma kafin nan amma don wanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye mu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng دست کم گرفتی منو قابل ندونستی راز تو به من نگفتی شاید از دست حقیق واسه تو یه کاری ساخته است گرچه اسمم به گوش تو همه خیلی ناشناخته است حرف بزن ای مهربون منو از خودت بدون گذار ای مهربون من رو از خودت بگو مثل هم خنده سال شد تو کجا و قصه های بیوفایی تو رو خوب میشناسم از عاطفه سر شد تو کجا و قصه های بیوفایی حرف بزن ای مهربون منو از خودت بگو حرف بزن ای مهربون madala masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk da kuka ji muryoyin su rami ke cewa mu yi ni lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.